yanzu haka dai kimanin gidaje kusan goma sha biyu ne gwamnatin jihar lagos ta bada umarnin a rufe su a yankin ikorodu da ke jihar ta lagos bayan da aka gano ana amfani da gidajen wajen haƙo man fetur domin sayarwa ta barauniyar hanya wayannan gidaje dai da aka gano man fetur ɗin an ce suna kunshe ne da wasu rijiyoyin man fetur haramtattu wanda kuma ake satan man fetur daga cikinsu a wata sanarwa da gwamnatin jihar lagos ta bayar ta hannun kwamishinanta na yada labarai mr steve ayorinde ta bayyana cewa ɗaukan matakin ya zama wajibi domin tabbatar da tsaro a yankin da kuma ceto rayukan al'umma da ke cikin hatsari gwamnati ta ce ba za ta saka ido ta ga ana yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa ba har ila yau gwamnatin ta bada sanarwar rufe wani otel wanda shi ma aka gano cewa masu garkuwa da mutane da kuma aikata haramtattun ayyuka na amfani da shi wajen samun mafaka kuma tuni jami'an tsaro suka kewaye wannan yanki da hotel ɗin yake da kuma gidaje gwamnati da ta ba da umarni ga al'ummomi da ke zaune a wayannan yankuna da su ƙaurace ma yankin domin gudun fadawa tarkon jami'an tsaro alhaji abdulmajid ali shine mataimakin sfeto janar 'yan sandan najeriya mai kula da jihohin ogun da kuma Legas wanda ya tabbatar mun da daukan wannan mataki ta wayar tarho ya ce ko shakka babu gwamnati ta ɗauki wannan mataki na saka jami'an tsaro da kuma rufe wa'annan gidaje da kuma otel-otel to koya mazauna wannan yanki na ikorodu ke ciki a halin yanzu tambayar kenan da na yi wa wani mazaunin yankin malam abdul kebbi eh, tabbas akwai gidajen da aka rufe da aka fitar da mutane daga cikin gidajen saboda gwamnati ta gano suna fasa hutun daga cikin gidajen nasu wasu mutane sun wasu su wasu sun gudu yanzu ana neman su to ya hankali mutane yanzu ya kwanta a wannan yanki na ikorodu eh Tun ba yau bane dai ake zargin cewa masu aikata muggan laifuka ciki kuwa hadda 'yan yankin Niger Delta na amfani da yankin gaban ruwan Ikorodu da ya haɗe da jihar Ogun domin satan man fetur da kuma garkuwa da mutane abinda ya ja hankalin jami'an tsaro a kwanan nan inda kuma aka kaddama musu tare da kawo ƙarshen hare-haren da suke kaiwa a kan al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Baban Jibrin murya Amurka daga Legas.